rabi'un awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da uku ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 20 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah za mu tashi ke tsayin da mala yake cewa hukumus sahihaini والتعليق hukuncin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim dangane da inganci wata ta'liq da kuma hukuncin riwayoyi marasa isnadoji cikakku lambar baiti na 40 malam yace waqta bi sihhatin lima qad asnada kaza lahu wa qila dhannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-nawawi وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعف ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحه أو ورد ممردا فلا ولكن يشعر بصحة والأصل آه، بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه أذاب قال فكذي أنعنة كخبر آه، آه، فكذي أنعنة كخبر المعازف آه، فكذي أنعنة كخبر المعازف لا تسغى لابن حزم المخالف لابن حزم المخالف yana magana akan wato inganci hukuncin ingancin hadithan da ke cikin sahih bukhari da muslim yace waqta bi sihhatin kai ka hukunta cewa abinda ke cikin bukhari da muslim lima asnada wanda ya zo da isnadi cikakke to ka hukunta ingancinsa yanke ah, batu ne akan shin hadisan da ke cikin bukhari da muslim waɗanda ba mutawatirai ba ne amma sahihai ne ga shi kuma suna da wasu ƙara'in da suka kewaye su ƙara'in ɗin su ne na farko kasancewa bukhari da muslim sun yi takrijinsu ƙarina ta biyu shine kasancewa al'umma ga baki ɗaya sun haɗu akan ganin inganci da karɓan abin da ke cikin bukhari da muslim a haɗa kuma da hadisi wanda manzala sai islam yake cewa la tajtami ummati ala dalala wannan hadisi sahihi ne bi majmu'i turuqihi al-imam Abu Dawud da Tirmizi da al-imam Ibn Majah da Hakim an-Naisaburi duka sun fitar da shi manzo Allah yace al'ummata ta ba ta haduwa akan abin da yake batani, to haduwan al'umma akan yadda da Bukhari da Muslim da kuma tsawon zamanin da aka sha ana gwagwarmaya ba tare da wannan yardar al'umma ta tashi daga kanta ba kullun ƙara samun tagomashi da tattafan suke waɗannan ƙara'in ɗin suke nuni zuwa ga tabbacin abin da ke cikinsu to sai wasu malamai suka ce to don haka a yanki kai tsaye alƙata'u bi ha, ko ko adhannu bi ha, wanne za a yi in aka ce yaƙini ana nufin kamar yadda muke da yaƙinin yau ɗin nan lahadi ce to haka muke da yaƙini cewa Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi innamal a'malu binniyati da duk hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim mu yanke yaƙini kamar yadda muka san duk abin da yake yaƙini da irin wannan yadda da ake ma yaƙini ko kuwa za a ba da marin jayin zato ne a ce to lallai akwai dukkanin alamu da rinjayen zato akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana duk da yake ba ma kore yiwuwar kuskure ko wata rafkannuwa saboda dan adanci da ka iya faruwa ga wanda daga cikin masu riwayan ko masu littafin to wasu malamai suka karkata zuwa ga na farkon nan sune yake ishara da yake cewa waqta bi sihhatin ka yanke kai tsaye da ingancin lima qad asnada da duk abin da suka kawo shi da isnadi su bukhari da muslim kenan kaza wannan ita ce fatawarsa ko ra'ayinsa shi wane ibnu salahi kenan bayan ga ibnu salahi abu ishaq al-isfirayini shi ma maganarsa kenan haka ainihin wato a baya ga Abu ishaq al isfirayini Ibn Taymiya da ibnu Qayyim al-Jawziya imamul haramaini ibnu al-Juwayni abin nan ibnu Fawrak albulkini da wasu malaman waɗanda ba wannan ba a cikin hanabila kamar abu ya alalfarra suna nan da yawa waɗanda suka goyi bayan cewa duk abin da ke cikin bukari da muslim to yanke kai tsaye ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi babu haufi babu wani abin eh, ta taburza haka limamu suyuti shi ma ya bayyana a cikin tadribur rawi Wakila wasu kuma sun ce zannan a'a za a hukunta cewa ana zato ne ba ana da tabbas ba wannan na biyun walada muhaqqqiqihim wannan kuma shine zancen da yake karɓaɓɓe a gun waɗanda ake mu haƙƙiƙan malaman hadisi Kad azahu nawawi haka nawawi ya danganta ya ce, amma malaman hadisi muhaqqiqai suna ganin zanni ne ba qat'i ba kamar da ya fada a cikin takrib matanin tadribur rawi haka kuma ya fada a cikin sharhin sayyid muslim a farko farkon sa ina fata mun gane wannan yace wa fi sahihi ba'du shay'in qadruhi to wannan wacce magana ce mai tsayi da maganganu da aka yi aka duka tattaunawa ce al-imamu ibnu hajar da yazo a cikin an-nukat al-ibn salah sai ya tike akan cewa a ƙashin gaskiya ma fa sabanin lafzi ne kawai sabani ne kawai a yadda kowa yake da irin mustalah ɗin da yake aiki da shi muka lura waccan magana ta farko galibinta magana ce ta malaman usulul fiqi masu cewa a yanke kai tsaye cewa ya faru su agunsu kuma abinda suke ce mai yaqini to zaka ga yana da bambanci da kuma abinda su waɗannan da suka ce a ce zanni ne suke nufi kamar yadda misali wani zai ce kaza wajibi ne sai kuma wani ya ce kaza farilla ne sai zama abin da suke nufi asali kowa yana so ya nuni zuwa ga muhimmancin aikata wannan abu a cikin ibada amma ya yi amfani da irin islahin da ya bambanta da na ɗaya ya take akan cewa babu shakka akan inganci da yarda da amincewa da abin da ke cikin bukari da muslim a wurin dukkan al'umma musulmai duk wannan lafziyat ne bambanci na lafazi da ya faru a gun malamai wajen ta'adiri akan ainihin wato manufarsu da yadda suke fahimtar abu wa fi sahihi a cikin bukhari da muslim ba'adu shay'in qadruwi akwai wasu 'yan ababe akwai wasu 'yan hadisai an ruwaito su mudha'afun waɗanda suke da ɗan rauni sama da hadisai 200 zamu zo mu ji bayani akan su insha Allah walahu ma bila sanad sannan kuma su bukhari da muslim din suna da hadisai ba tare da isnadoji ba a shiya wasu 'yan abubuwa musamman dai a cikin bukhari shi muslim a cikin asalin doron mataninsa bai da taliki ko kwaya amma a cikin muqaddima akwai to sai dai ta wannan fuskar a asa sa cewa lahuma din amma da ya kamata a ce ne walahu shi shi bukhari shi kare a baya mun tattauna akan adadi da yawan wato abin da ke cikin shi na mu'allaqat ko ashiya wasu 'yan abubuwa fa in yujzam idan aka kawo irin wannan karatu ko hadisi mara isnadi yujzam da sigatul jazmi sahih to kace ya inganta awwarat ko kuma yazo mumarraban da siga ta tamridi fala karkace ya inganta walakin yush'iru بصحه الاصل له كيذكر سيدي sai dai samun shi a cikin sahih bukhari yana nuni zuwa ga cewa asalin shi na da alama inganci ba fadadde bane ba abun watsi ne kamar a ce da'ifun jiddan ko munkarin ko wahin bi marraba a ta yi wani dalli ne ko wata mukhalafa ce ta wata ziyada mudraja ko wani wahani ya faru ga wani mai riwaya ko in katsa'i ko an ana ta mudallisi daga cikin dai dalilai ko asbabu na rauni waɗanda suke da sauƙin mu'amalanta ta yi ire-iren waɗannan ne wannan maganganun da yake zama suna da tsauri kwarai da gaske farko matsala game da cewa wasu hadisai da ya ce wa ولهما menene وفي الصحيح بعض ما شيء a cikin bukhari da muslim akwai wasu abubuwa da aka ruwaito wanda suke mudha'afu masu rauni gabaki daya da ibnu hajirin yazo a cikin muqaddimah fatul bari ya ambaci cewa hadisan da aka tattaunawa akan su cewa sun samu matsala a cikin bukhari da muslim guda 210 daga ciki al-imamul bukhari ya kaɗaitu da hadisi 78 haka ibnu hajar ya bayyana a cikin hudar sari muƙaddima kenan imamun muslim ya kaɗaitu da hadisi kwaya 100 daidai yayin da suka yi musharaka kan hadisai guda 32 in ka haɗa zai baka hadisai wanda suke ainihin 200 da yan eh, ɗori. to wannan abin da ya faru shi ne. bayan da waɗannan malamai suka gama rubuce-rubucen hadisan su ɗannan littattafansu suka iya tace da za su Allah cikin hikimarsa da ikonsa yadda al'imamu shafi yake faɗi cewa aballahu an yutimma illa kitabu Allah bai da wani littafi ya zama ya cika cas babu ragi ba ƙari ba sai littafinsa ƙur'ani ne ya cika ta wajen siffar yarensa da ingancin maganganunsa da asalin ma'anarsa da tarihohin da suke ciki da ibadoji komai da ke cikinsa ya cika tsab babu wani wata magana ko wata kissa ko wata al'ada ko wani tarihi ko wani zamani da zai zo a cewa an samu wani kuskure a cikin abin da ƙwar'ani ya faɗa na lissafi ko maganganunsa amma wani littafi wanda ba ƙur'ani ba komai ingancinsa inda ɗan adam ne ya yi shi a cikin sunnar Allah za a samu wani abu wanda yake na ƙasa wanda ba a rasawa daga asalin shi ɗan adanci ɗin sai aka samu wasu malamai waɗanda suka rayu a bayansu suka bi suka tattauna akan wasu maganganu da wasu hadithai waɗanda suke ganin cewa akwai matsala a cikinsu al'imamu abul hassan dara kutni wanda ya rasu a hijar shekara 300 da shekara tamanin da biyar kamar shekara dubu ɗaya da shekara hamsin da hudu kenan shine malami da ya fi kowa shahara a farkon al'amari wajen cin diddigen hadisan bukhari da muslim a ilmance. mu kiyaye bai na ƙausai ne a ilmance numara magana akan da suke magana a ilmance ne ka kyala duk wani ɓatacce ko masoyin zuciya ko mahassadi tun suna raye akwai malamai malamai wanda hasara ta taɓa su Ah, Allah ya gafata masu Abu Hatimin Razi haddasu Abu Hatimin Razi da da da Abu Zur'a sun yi irin waɗannan abubuwa da makamantansu Allah ya gafarta musu ba su ake magana ba akwai kuma wanda suke batattu ne irin waɗannan khawarija ƴan ƴan qalaqatu da mu'tazilawa da ƴan aqlaniyun da bayin turawa ƴan boko marasa mutunci ga sana iri daban-daban kuma abinda ma zai baka sha'awa su hadisan da waɗannan ‘yan bidiyan suke taɓa da batattu waɗanda ma ba su da alamar rauni ne kwata-kwata wanda kawai ya saba wa son zuciyarsu ko mun gane in ka je ka ba hadisan da malaman suka taɓa da wuya ka samu wani ƙwaya ɗaya da wani ɗan ɗariƙa yake magana a kan shi cewa shi yana ganin kaza bai inganta ba saboda ya zai a ce kaza babu a cikin maganganun dara kotuni ko waninsa da haka waɗannan ba a kula su suna magana ba a kula su don ba ilimi suke faɗa ba son zuciya suke faɗi al-imam ad-darqutni ya fi kowa shahara akan haka ya littafi al-tatabbu wal iltizamat akwai shi anan sama yana nan tahqiqin ainihin wato muqbil ibn hadi al-wadi rahimahullah mujalladi biyu baya ga wannan ya sake ƙara wasu waɗanda ya magana akai cewa waɗannan kuma suna cikin sahihu muslim ya magana akan illoli da matsaloli da wasu ah, isnadoji wanda yake ganin akwai matsala a kansu farko ya kamata mu san cewa dara kutani bai gaza fa su bukhari da muslim ilimin hadisi ba bai gaza su tsaran su ne a wajen karatu sun girme shi a zamani ne naka dai waɗannan maganganu aka rasa wanda zai iya bashi amsa da haka sai aka bari kawai dai kowa imanin shi da ra'ayin shi ya kwace shi baya galiba mu dara kutani ba a jima ba aka samu abu mas'ud ne dimashki mai littafin atrafus sahihai wanda ya zo shi kuma ya rasu hijira shekara 401 a farkon ƙarni na biyar kenan kamar shekara 1000 da shekara 38 Allah ya gafarta mishi sunan shi Ibrahim ibn Muhammad ibn Ubaidin ad-Dimashqi an fa sanin shi da Abu Mas'udin ad-Dimashqi shi ma zo ya sake daukan wasu hadisai daga cikin ire-iren waɗanda Qutni ya ambata da kuma wasu wanda shi ma yake ganin suna da matsaloli a isnadojin su yayin ta maganganu akan su akwai uh, abul fadl ibn ammar wanda ya rigayi ma dara kutuni a rayuwa ya rasu a shekara ta 327 sai dai kamar da al zahabi yake faɗa a cikin tarjamarsa a cikin siru a alamin nubala cewa shi bai shahara ba saboda ya mutu da wuri ƙaramitsa waɗannan 'yan batsiniya da suka kawo farmaki ƙasar makka suka zo suka yi kisa suka yi kisa har suka ɗauke hajar al'aswar suka gudu da shi kasar su dinnan a wannan shekara ta 327 su suka kashe shi masu ba da labari suka ce suna kallon shi za su iya tuna yana riƙe da labulan ka'aba su an sare mashi kan shi kan ya fada kan dokin kofar ka'aba da shi da ɗan uwan shi wanda shi ma malamin hadisi ne shine ne alhafidu abu nasar rana guda a kashe su a wannan ta'addanci na karamifa karanta littafin sayru alamin nubala da littafin abin nan albidayatu wan ha na ibnu kathir to wannan malami babban malami ne daga cikin malamai sunan littafin shi ilalul hadith fi fi sahihi e, ilalul ilalul ko ilalul ahadith fi sahihi muslim amma nashi bai shahara ba sai dai an ji labari fil jumla cewa yayi wannan aikin domin ya rasu shekarun shi ba su kai hamsin ba arba'in da wani abu kahalan saboda kashe shi da aka sai zama babu babu abin nan details akan littafin nashi sai dai labari haka fil jumla akwai Abu Ali Aljiyani Aljiyani mutumin a kasar Andalus kenan wanda ya rasu ja shekara 498 ƙarshen karni na biyar kenan yau da rasuwarsa kamar shekara 900 da shekara 41 sunan shi al-Husayn ibn Muhammad al-Andalusi babban malami ne mai littattafai da yawa kala daban-daban daga cikin su akwai at-tanbihu alal awhamil waqi'a fil musnadayn as-sahihayn shine littafin da ake ishara at-tanbihu alal auhamil waqi'a fil musnadayn as-sahihayn shi ma littafi ne wanda yake sananne akwai shi a duniya akwai shi sai kuma al'imamu al-zahabi muhammad ibn usman ibn qamayaz al-hafidh al mu'arrik. Al'imamu al zahabi a wasu wurare cikin littafansa ya tattaɓa wasu hadisai musamman hadisan da ke cikin sahihu muslim yi magana a dunkule a cikin tarjama, imamu muslim game da hadisan abu zubair an ana abu zubair an jabir imamu muslim amma imamu al-zahabi amma duba zuwa ga yanayin auda na rayuwa sai ya sai ya danyi sassauci bai fito da magana fili ba saboda darul mafasid saboda a lokacin fadayar wannan magana zai jawo mutun kisa zai jawo mutun kisa har a wannan zamanin an tambayi al-allama bin baz rahimahullah akan menene hukuncin mutun ce hadisi a cikin bukhari da muslim bai inganta ba yace wannan bata ce duk wanda yake bada haka shuzuzi kaga bin baz rahimahullah ba malamin hadisi ne as ba. Eh, yana kara asalin qadiyyar ne jumla kamar yana kallo zuwa ga wancan bangaren na yan bida'a da batattu wanda suke sukan hadisin bukhari da muslim don su samu zari'a zuwa ga sukan addini waɗannan ku suna magana ne ta ilimi don kare martaban manzala su haifu salama to kamar ka ce Bimbaz a lokacin bai tuno cewa akwai malamai irin waɗannan waɗanda suka yi kuma ya fuskanci tambayar tana ishara ne zuwa ga 'yan bid'a da batattu da haka ce bata ne shuzuzi amma ana samun malamai ɗaiɗewa da suke sai aka samu kuma su batattu a zamanin nan wanda suka dinga sukan al'allama Muhammad Nasir Albani cewa ya soki wasu hadisan Bukhari da Muslim lazuma haka shine sai su fara suka tun daga kansu dara kutu dan ba shi ya fara ba kuma da hadisan da Albani ya soka na Bukhari da Muslim akwai maganganun wasu malamai irin waɗannan akai ba shi kaɗi ba ne a shekul albani muhammad nasiruddin babu shakka ya yi maganganu akan wasu hadisai da ke cikin bukhari da muslim kamar hadisin cewa thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah akwai mutum uku da manzo ya ce zan yi jayayya da su ne abokin su gaban Allah ranar alkiyama daga ciki akwai wanda ya ba wani aiki mutumin ya gaya ya gama mashi aikin shi ya kibiyan shi ladan shi daga ciki akwai mai kaza daga ciki akwai mai kaza mutane uku hadisi ne wanda yake na cikin sayul bukhari shekul albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba kai tsaye a cikin adda'ifa lamba 6700 da lamba 63 ya rawanta wannan hadisin saboda wani mutum mai suna Yahya ibn Sulaim al wanda yahya ibn sulaim ta'if yana daga cikin rijalun sitta amma kamar da ibn hazar yake faɗa yake cewa saduqun sayyul hibs ya rasu jihar shekara 293 ko da biyar ibn hazm ibn hibbana ya kwararo shi a cikin littafin binnan athiqat nashi malam zahabi shi kuma ya tattauna akan wannan qadiya a cikin eh, mizanul itidal kafin nan mu sani da cewa wannan mutumin Yahya ibn Sulaym al-Ta'ifi Imam Ahmad ya ya ce ga ba shi da kan gado fataraktu Imam Ahmad ya ya dauke shi a matsayin maturuki amma hadisan shi na cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi na sai Ibn Majah da Albani ya ya ce wannan hadisin da'ifi ne kai tsi. bai wani wata wata ba haka hadisin kusufi da yazo da riwayar ai raka'a takwas yana nan a cikin sahihul muslim shi ma albani ce bai inganta ba ce akwai shuzuzi sannan bayan shuzuzi kuma akwai na kara matiniya ita ce wannan yanayin tunda cewa abin ya faru ne so ɗaya kawai tare da manzala sallallahu alaihi kuma ga hadisai wanda suke tabbatattu sun nuna kudi ne haka hadifin famanista ta minkum ayyutila gurratahu falyaf'al wannan ma a shekul albani ya raunta shi kuma har yake nuni zuwa ga wata fa'ida wanda lam yusbaq ilaiha cewa ma ba zai yi manzan Allah ya faɗi wannan magana ba saboda gurra lafazin gurra yana faruwa ne da kafa ba da hannu ba ba da fuska ba abin da aka biyewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta gurra ga fuska wannan ma rakaka ce lafziya ko ma'anawiya Sheikhul Albani ya faɗi wannan a cikin ainihin ruwa Galil to haka akwai hadisi wanda kaman ka wancan hadisin wancan hadisin kusufi din da da Sheikhul Albani ya rawata shi yayin wata magana wadda ba shi ya fara yin ta ba Imam Al-Baihaqi ne ya fara yin ta game da Habib ibn Abi Thabit cewa in kifayi ne a cikin isnadin saboda Habib ibn Abi Thabit ya tabbata cewa bai ji hadisin ba daga malamin da ya danganta mashi wanda shine Tawus ibn Abi Kaisan to a shekul albani za ga yana da ire-iren waɗannan maganganu a wurare daban-daban ɗai-ɗai-ɗai a cikin adda'ifa ko a cikin irwa'ul gali ko a cikin wasu takharijat ɗinsa yana taɓa hadisai wanda suke isnadojinsu zahirinsu akwai matsala daga cikin bukhari da muslim akwai hadisi ma a cikin sifatus sala wanda ya sa shida daga baya ya cire shi ya saka ya abu dawuda har wasu suka dinga surutu akai mai musu da martani qadiya ce da wata ke sananniya a ilmanci to kafin ashekul albani akwai ibnu hazm wanda za ku ji yanzu a cikin matanin nan an yi ishara zuwa gare shi cewa karka ji magana ibnu hazmin shi ibnu hazmin shi ma yana da juzi'i da aka ce ya yi wanda yayi magana a kan hadisan bukhari da muslim shi dai sai dai shi kamar yadda aka sani Allah ya gafarta mishi yana da hidda yana da tsanani da kuma wato saurin yanke hukunci da haka ibnu hazmin shi ya samu kurakurai sosai sosai a cikin hukunce-hukuncen shi bai dace bai dace da tuhumar da ya musu akan wasu abubuwa ba alal misali kamar da malaye kwatanci a nan hadisin al-ma'azif hadisin yastahilluna eh, hira wal ma'azif cewa ƙarshen duniya musulmai za su zo suna halasta kiɗa da ainihin wato zina suna kiransu da sunayen da ba nasu ba wani hadisi. Ah, al'imamu al-bukhari ya fitar da shi da siga ta cewa ƙala fulano ƙala hisham ibn ammari to sai kai ibn ka kace to wannan in kibayi ba tare da yayi lura da cewa idan bukhari ya ce ƙala sai ya zama kuma wanda aka ce ƙala ɗin daga gare shi malamin bukharin ne wanda ya tabbata bukhari na riwaya daga gare shi to wannan bai cikin talikat yana da dai wani matsayi na daban wanda za mu zo mu ji magana akan insha Allah sai ya raunata wannan hadisin bayan haka kuma ya kafa hukunci akan cewa kiɗa ya halasta Allah ya gafarta mishi ibn ya yayi wannan karatun ash-shaykh al-albani ya zo ya mishi raddi risala kankanuwa haka wanda ya warware duka wannan tatabarza da ibn hazm ya ainihin wato rakkabata a wajen wanda kaga lazimin haka da sai ya halasta zina kenan. amma ai ta zina tana da wasu dalilai waɗanda suka haramta ta ko to haka kiɗa ma ko da wannan hadisin bai tabbata ba yana da wasu hadisan da suka tabbatar da haramcinsa fil jumla ina fata mun gani sannan akwai hadisi da ke cikin sahihu muslim wanda shi kuma ya yi irin abin da ibnul jauzi ya yi zan ibnul ya taɓa cewa hadisin da ke cikin muslim na cewa za a yi wasu mutane masu dukan mutane da bulala ƙarshen duniya ibnu ibnu al-jawzi yace hadisi ne mawdu'i shine wanda suyuti yake ishara wa min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahih muslim to da ibnu hazmin yazo shi ma yayi tsaurin ido yayi jasara yace hadisin abu sufyana na cikin sahih muslim wanda abu sufyana yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ka taimaka min da abu uku da nake so kai muni manzo Allah ya ce me kake so ya ce na ga sanan su mu'awiya ka naɗa su su ma a yi da su a cikin gwamnatinka ni kuma ka bani kwamandan yaƙi in je na yaƙi ka kamar yadda nake yaƙarka sannan ina da ‘ya ɗaya daga cikin mafiya kyawawan mata a cikin larabawa ga ta nan habiba zan baka ita ka aura wannan hadisi ne da yake da mushkila yana da ishkali game da fahimtar ma'anarsa malamai sun yi dabdala sun yi dabdala sai sai da za su yi da to sai ibn hazmin da ya bako sai ya ce maudu'i ne wannan hadisi kawai ne ran sai da dare shi ta ce ko maudu'i ne babu shakka hadisi ya da matsala ina jin mun tattauna ta a cikin zadul ma'ad ko eh hadisi ya da matsala a mataninsa rigingimu ne da dama da malamai suka dauko akai amma shi kawai da ya rasa yadda zai kawai kamar yaro kawai kasa yaro ya rasa yadda kawai sai ce maka uwaka ko baban ko kai baban shi kawai ba zai duba kada daraja ta musamman ba kawai sai ya zage ka ko wanda ya sai da zai da shi ko sai ya ce maudu'i ne kaga wannan ne abin da kullum mala albani na mai fada Allah ya fata mai cewa ibnu azmi baya cin rabin maki ko dai ya ci duka ko ya faɗi duka kaga wannan daga ji kasan san kuskure ne kawai baka bukata sai kai malami ne kamar shi sannan ka gane kuskuren shi shi daidai kawai duka daidai ko faduwa duka faduwa babu rabin maki shi a nan shi to irin wannan magagarin ya yi su a cikin wancan juz'in nasa kuma za ka samu ire-irensu a cikin musamman al'ihkam fi usulin ahkam shi ya sa kame da imamu zahabi ya faɗa a cikin tarjama eh, al'imamu eh, ibn Hazimin ya ce malami ne wanda yake da matuƙar basira amma sai ya samu kan shi a cikin ƙunci na ƙarancin kayan aiki da faɗa da malamai wanda ya zamani da su shi kuma da tashi mai da faɗan sai ya extending faɗan har zuwa kan malaman da bai zamani da su ba don ya ba waɗannan haushi sai dinga sukan waɗanda suke ƙauna a can baya kamar yanzu ne misali don kana jin haushin izala ta yanzu kai baka yi zamani da abokan Gumi ko Ismail Idris ba sai ka ce ka zagi izala yanzu sai ka haɗa da su ga wannan zalunci ne sai ka zagi izala yanzu da kake faɗa da su in faɗan ya zama maka dole ya zama maka bala'i sai kai to sai yana faɗa da malikiya su baji su ibnu ah, arabi ibn al-arabi sai ya dinga hadawa da imam malik yana fada da wasu shafi'awa sai ya dinga hadawa da shafi'i yana haduwa da malaman shafi'iya na da shine sai ibn sai zahabi ya ce sai Allah ya mishi jaza'an wifaqa da ta tafai ga sanan masu dimbin albarka amma lam tujawiz atabata dari wasu wuce bakin kofar gidan shi ba ana aka bin mishi kanshi shi an taba kwacewa ma gaba aka kora aka kore shi daga garin inda aka tura shi ma yanzu ƙasar faransa ne ma ko portugal ina jin ba na manta ƙasar portugal yes ba ma cikin andalus ba ne aka kore shi daga garin bayan da kuma babban mutum ne dan minista ne baban shi minista ne aka kama su aka kulle su aka kwace gidajensu aka kore shi saboda abubuwan da ya dinga yi waɗanda ba wai fa bayi da gaskiya ne amma yadda yake mu'amalantar mutane ne sai zama ba kowa zai iya jura abin da yake ba Allah ya gafarta mishi duk da haka dai littafin shi suna da kima kwarai da gaske amma ga wanda zai iya tacewa wanda ba zai iya tacewa ba to gara ya haƙura don kar yi je garin neman ƙiba a samu rama waɗannan jama'a a takaice kwarai su ne ɓangaren malamai waɗanda suka yi maganganu akan kan littattafai a hadisan da ke cikin bukhari da muslim sai aka zo aka samu babban lauya na waɗannan maganganu shine al hafiz ibn hajar al'asƙalani rahimahullah da ya zo sharhin bukhari a cikin muƙaddiman hudassari sari ya tsaya ya ba da amsa akan mafi yawa daga cikin maganganun mafi yawa fiye da 80% ya iya ba da amsa ya samarwa da buhari da muslim mafita a kansu amma akwai waɗanda shi da kanshi ya tabbatar da cewa gaskiya saboda allah a nan wajen bukhari da muslim ba su dace ba an fi su gaskiya a kai amma dai ba wata matsala ba ce saboda kaza saboda kaza ya kawo alal misali kamar hadisin sharik ibnu abdullahi ibnu abi namr wannan hadisin dogo na kissan isra'i da mi'raji wanda bukhari ya fita da ita a can ƙarshen littafin shi kitabun radd alal jahmiya ko kace kitabut tauhid wanda a ciki aka samu mukhalafat da sharik ibnu abdullahi ibnu abi namr yayi mathiqat guda 12 shi da kanshi malam ibnu hajarin ya lissafa su ɗaya bayan ɗaya a cikin sharhin da yawa hadisin kuma waɗannan mukhalafat ɗin wajen wasu canzawa annabawa inda suke wasu kuma mukhalafa din na faɗan abin da ba lokacin da aka yi shi abin ya faru ba da makamantansu duk da ya gama kuma sai ya bada amsa ya ce amma fa har yanzu bukhari bai faɗi ba saboda me yasa bukhari ya kawo wannan hadisin a nan wajen ya kawo shi ne karkashin babin da yake magana akan cewa Allah yana magana kuma wannan gabar ba ta da matsala a cikin hadisin Allah ya yi magana ga annabi Musa to asalin hujjar shi ba ta da matsala amma yana so maka ne cewa rigingimin da ake ta yi a kan isra'i da ma'iraji, wasu su ce ba su ɗaya ba ne, wasu su ce a bacci ne wasu su ce kafin annabta ne wasu su ce ba da jiki ba ne, da ruhi ne wani hadisi ne asalin tushen waɗannan rigingimin to ga hadisa? ya san da shi da haka tun farko bai hujja da shi ba sai da ya zo ƙarshen littafin tun farko ya ta kawo wasu riwaye daban-daban da ya hujja da su a wurare daban-daban daban wajen wuri biyar amma sai ya kawo wannan a ƙarshe yana maka cewa ya san wannan matsalar muslim da ya tashi ruwaito wannan hadisin bai kawo shi da matanin shi da ya kawo isnadin sai ya ce zada wa ƙasa wa qaddama wa akhara wannan riwaya ta ibnu abi damr ya ƙara ya rage ya canza ya maida wani abu gaba da baya muslim ma ya faɗi wannan balantana bukhari a ce bukhari bai sani ba yana sane yayi ci gaba da ba mutane yi ne kawai ko mun gani to shine sai wasu suka samu suna ta murna yawa an kama shi kasan ko musabaka idan yana ta yi babu danja ko da alƙalan da yan takara abokan hamayya Allah Allah suke su mai danja sai su ji daɗi <laughs> cewa shi ma dai an kama shi ba haka yara suke ba ko in an an shi takardar jarabawa wanda aka san shi ne ake sa ran zai na ɗaya Allah Allah ake a ga takardar shi a ga dai wata na ƙasa sai a ji daɗi saboda a ce alhamdulillah dai shi ma an kama shi to shine irin wannan abin mutane suke ta celebrating wanda ba su san yadda buhari yake abubuwansa ba suke ta celebrating cewa ai an kama buhari a tabbas wannan hadisin wannan matinin to bai cika sharuɗin imamul buhari ba amma buhari ba ya kawo shi ne a matsayin asalin abin da yake hujja da shi dama abin da yake hujja da shi a wajen shi ne maganar allah kuma ya tabbata allah yana magana ko da ba da wannan hadisin ba kuma a cikin hadisin ma wannan gabar bata samu matsalar ba don ko a wannan riwayar ya tabbata cewa annabi Musa a sama ta bakwai yake kuma Allah yana magana da shirin, kamar da Qur'ani bayyana to sai zama Bukhari har yanzu yana nan dai bai faɗi ba an dai kama kafar shi an ja an ja ya shanya wannan jam kuma gane to haka Ibn hajjirin ya ya bada amsa akan wannan sannan sai waɗancan riwayoyin na abin da nuskin su muslim waɗanda suke na na wannan mai al'anan nan Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Abu Zubair al-Makki riwayoyin shi daga Jabir dan Abdullah nan ma sai sai uh, ibn Hajarin ya ja numfashi ce gaskiya saboda Allah waɗannan riwayoyin suna da matsala sai an ƙara bincike akan mafi yawa daga cikin su har ila yau akwai riwayoyin da shi kanshi Zahabi da yazo tarihin kamar uh, wani malami shine Ali ibn al sai da sai da ya lura cewa wannan riwayoyin da ba dan ainihin wato sun zo a cikin bukhari ba ba dan haibar jami'u sahih ba yace da sai shi ma da yace wannan bai inganta ba amma ba zai iya ba shi ma yace ya hakura haka riwayoyin abdul abdul karim wanda ɗan shi'a ne rafidi da'ifi ke dan dan bid'a ne amma yana da riwaya guda daya cikin sahih bukhari nan ma yace to a dai batta kawai tunda dai ta samu mutaba'a to ire-iren waɗannan ɗaiɗaiɗaiɗai suna nan jama'a shi sa kamar yadda muka shafara idan mutum ya ce maka akwai abu kaza da bai inganta ba a cikin buhari ka ce ya kawo a ilmanci idan ya iya kawo a ilmanci ne dara kwatanni ko shine abu mas'ud ne dimashki to an san ilimi yake wa hidima bai faɗi wannan dan ya soki mutuncin hadisai ko ya kawo wata bid'a Don za ga hadisan ba ba wai an ware hadisan da ke da alaƙa da aƙida ba ne ko ke da alaƙa da wasu abu na sifat ko suke da alaka da ganin Allah kuma kamancin haka aka ce duk waɗannan ba su inganta ba matnonin ne ba tare da duba zuwa ga sai in eh, amin isnadojin ne ko ba sai in matanin ya saba wa san zuciyata sai in ce bai inganta ba kaga ganin sun bambanta kenan wanda ko zai ce eh to ai a cikin bukhari ma akwai abin da bai inganta ba a cikin muslim yanzu saboda Allah a ce wai annabi ya ce inna abi wa abaka finnari kaga shi yanzu matanin ne ya wa irin mental make up dinsa to wannan inda hali za a iya tukuna sai an kwada mishi mari ce zauna an kai waye kai a cikin karatu tukuna faɗa mana ya aka bai inganta ba eh ai yanzu tsakani da Allah eh, eh, eh, eh me ku tuna mun aya wa ma kunna mu'azzabi mu'azzibina hatta na ba'asa rasula yanzu a ce tsakanin da Allah eh wannan ya tabbata to annabi Isa a ce zai dawo bayan Allah ya ce inni mutawfika bayan Allah ya ce kaza bayan annabi shine karshen annabawa yanzu nan idan ya dawo to to wani iri ne shi kaga wannan yana kawo rikici ne shi. ba wai ya kalli asalin abin ne a ka'idance sai ga wani abu ba a kawai san zuciyar shi ne riya mushi bai dace a ce wannan hujja ta tabbata ba mun lura gaba ɗaya akan san zuciyar suke gina wannan abu wato ba su da wani asaratan min ilmi wanda akan shi suka gina to waɗannan ba a sauraron su a matsayin wai a ci ta bakin su sai dai a ƙure su idan akwai maslaha a ciki a ƙure su a ce to ƙarya kuke kuma ba za a ba su labarin waɗannan abu a ce eh, ai akwai malamai da suka yi magana kaga ba za a ga musu yadda kasan likita ba zai gaya maka sirrin cuta ga pathology dinta da yadda aka samo ta da asalinta ba zai gaya maka kawai abin da ke damun ka ne ya baka wasfa da wa'iya ce kaka sha paracetamol kawai ko ko antibiotic amma zai gaya maka cewa eh, eh, eh, salamoniya ko malaria parasite ko ga yadda kwaya halitta take tukuna ga yadda Allah ya halicce ta ga irin lifestyle dinta ko lifespan da sauransu zai gaya maka wannan sirrin kai za ka fahimci ma wannan tukuna abin da yake fara ba za ka fahimta ba ko da haka ko zai gaya maka cewa to malaria ke ka je ka nemi eh, eh, mai sunan shi mai kakain nan kulorokin ka je ka sha ko ko shi ko wani makamancin shi ko tamita kawai abin da zai gaya maka kenan ko to haka za a gaya ma duk wani jahili wanda yake so ya soke bukhari da muslim yana sukan ne don ta koma kan sukar annabi sallallahu alaihi wasallam da sukan hadisai shi ba za a bashi wannan dama ba amma idan aka zo magana ta ilimi jama'a ta tabbas akwai wuraren da za a iya kalla kuma nan ba sunan shi suka ba ba sunan shi suka ba dan ba ba mutana ake suka ko hadisan ba magana ce akan isnadojin wadda masu yin tabbas gaza malaman da suka rubuta littattafan sanin hadisi ko kuma koda sun gaza su ba su gaza fahimtar wannan ƙadiyar a ilmance ba sannan kuma akwai wajihin da ake samun ma a maganganun mafita akwai da ake warware su akwai inda ake kwana inda akwana kwana din shine e da gaske ne wasu malamai sun yi kokarin nakadin wasu hadisai a cikin bukari da musulun amma abinda suka yi kokarin nakadin shi da dama daga ciki ba su ci nasarar nakadin ba amma sun ci nasara akan wasu 'yan kaɗan wanda wannan kuma ƙarin falala ce da ɗaukaka ga mutanen domin kuwa ya ishi mutum falala kame da masu waƙa larabci suke faɗa a ce ga ɗan laifinka kaɗan kafar mar'u an tu'addu ma'ayi faman zan alladhi turda sajaya kullaha waye za a ce duka halin shi komai mai kyau babu wannan mutum sai dai a ce halin kirkin shi yarin jayi na banza to ya aiko ya zama mutumin kirki to aka ce mutum ma yanzu misali ya ci wajen 98% over 100 to me ya rasa kuma kenan to kusan kama haka fa suka ci ina fata jama'a mun gano wannan waɗannan bahasi buhuth ne jama'a masu tsawo kwarai da gaske da za a iya kwana da kwanaki inda za a ce a dinga ɗaukan hadisan ɗai ɗai ɗai ɗai ana magana a kansu amma ba muhalli ne da za a yi haka ba don littafi ne takaitacce kuma muna wa Ah, muna so ne mu takaita bayanai akai kawai ba wai za a yi tasharhi ne a yi tasharhi? har yau har amanta abin da ake cike ba dan so ake a haddace kuma a san ma'anar abubuwan sannan mutum ya yi istihdarin ko da wato bin nan ne dan eh, abin da ba a rasa ba na bayanai da da da, da fassarori da sharhohin da suka shafi ainihin wato ah, ƙabaya ɗin da shi malamin yake takaita maganganu kan su cikin waɗannan baitoci na shi ina ganin saboda ƙwarewa lokaci sai dai mu tsaya a nan idan mun zo sai mu tashi a inda yake cewa a cikon baitin da yake cewa walahu ko bila sanad dole sai dai mu tsaya a haka saboda mala bukar hamza yaran shi na sai sun fara taruwa suna jiran shi ko eh za mu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi